tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa malam menene riya sannan kuma yaya riya take sannan me hukuncin da ibada idan me hukuncin ibadar da riya ta shiga cikinta lafazin arriya'u haka yake a larabci arriya'u mu ma a hausa sai mu ce riya' wato daga ra'a yura'i riya'an wa mura'atan kamar jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan idan an ce ra'a ya ne amila amalan liyarahun nas ya aikata aiki don mutane su gani idan an ce wane yana riya wane yana aikata aiki kawai don mutane su gani ba don ubangiji ta ala ya shi lada ba don mutane su gani su yabe shi to wannan ita ce hakikanin riya yin aiki don mutane to ita kuma riya haramun ne hukuncinta ita kanta riya shirka ce karama idan riyar ta zama kaɗan tunda ibn al-qayyim lokacin da yake bayyana karamar shirka sai ce ka yasirin riya'i kamar karamar riya sai malamai suka ce faɗinsa cewa kamar karamar riya ya nuna idan riya ta girmama to za ta iya zama a shirkul akbar babbar shirka wadda za ta fitar da mutum daga musulunci kuma riya sifa ce daga cikin siffofin munafukai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un siffa ce daga cikin siffofin munafukai yin aiki dan wani ya gani to me hukuncin ibada da riya ta shiga cikin sa aiki da riya take shiga cikinsa kashi-kashi ne kashi na farko aikin da farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa kamar sallah raka'a farko tana da alaƙa da ta hudu idan raka'a farko ta lalace wannan lalacewar za ta nasu zuwa raka'a ta hudu idan raka'a ta ƙarshe ta lalace wannan lalace wata zai haifar da lalacewar raka'a ta farko to idan riya ta shiga cikin aiki irin wannan wanda farkonsa na da alaka da ƙarshensa ƙarshensa na da alaka da farkonsa to tana lalata aikin ne gaba ɗaya amma idan ta shiga aikin da yake a rarrabe farkonsa baya da alaka da ƙarshe ƙarshensa baya da alaka da farko to tana lalata iya inda ta shiga ne sauran inda bata shiga ba to shikenan aikin yana nan bai lalace ba alal misali mutum ya ware naira dubu ɗaya zai bayar sadaka ya ba da ɗari da kyakkyawan niyya da ikhlasi ya ba da wata ɗarin da kyakkyawan niyya da ikhlasi har ya raba ɗari bakwai a haka a ɗari ukun ƙarshe sai mutane sai ganin sai riya ta shiga cikin jikinsa to kaga wannan riya ta lalata naira ɗari ukun ƙarshe amma ɗari bakwai ɗin farko ta yi mai ta tsira domin a lokacin da ya bayar a lokacin ya bayar da kyakkyawan niyya riya ta faɗo masa ba sai bayan ya zo ɗari bakwai zuwa 800 zuwa 900 zuwa cikon 1000 to a lokacin da sai wato ainihin talala ta iya inda ta shiga to shi kuma aiki irin wanda farkonsa ke da alaka da karshensa din riya din dangane da shigar ta ciki ta iya yiwa tunanin ne kawai ya zo sai mutum ya kautar da shi ya jaddada niyya da ikhlasi to wannan baya da tasiri wajen lalata aiki aikin mutum yana nan lafiya lau ta iya yiwa dama mutum ya fara aikin asali don mutane su gani to a nan wurin gaba ɗaya aikin ya rushe kenan gaba ɗaya ina fata an fahimta ta iya yi wa ya fara aikin da kyau amma da ya ta faɗo a tsakiya to shine kaga idan farko na da alaka da karshe faɗo wata tsakiya ta lalata ne ta lalata ta farkon mutum zai sallar nafila a hudu raka a biyu ya yi su mai kyau raka ta uku da kyau da ya shiga raka ta hudu sai ya ga waɗansu suna kallon sa sai dan gyara ruku'insa sama da yadda yake yi da da sujadarsa sama da yadda yake yi da da zaman tahiya ya naɗe sama da yadda yake yi da to wannan riyar da ta shiga ta rusa duk wancan abin da ya baya da haka dai riyar tana da haɗari, kuma yana da kyau karanta babuka na tauhidi da suke magana akan riya da kashe kashanta da hadarin ta wajen lalata aikin bawa Allah ya tsare mu daga riya Allah ya tsarkake niyoyin mu daga riya